الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء مكان سورة الإخلاص وند يا كما تقوى zance جاء ihlas jiya جاء fassara shi kuma akwai abubuwa da dan dama wanda mumini musulmi zai neman taimakawa da karanta surat ilas musamman bayan sallolinsa na guda biyar an fi so mutum ya gama kowace sallar farila ya karanta ilas su kula a da biyar bin farki su uku kula a da bin nasu uku bayan ya karanta ayata kursi wannan ya tabbata suna manzana sallallahu alaihi wasallam da dare kuma na su mutum zai bacci kansa ikhlasu wannan kana da lada kamar ka kana da wanda ya karanta Qur'an baki daya yanzu kun san aiki alherin isa yana da wahala amma kaunan da Allah kima sa ya mana wani abu na soki na samun lada kuma aiki ladan fa da shi za a auna aiki a ranar tashin kiyama duk yadda kuke ga muna zonti kaunan da kake gani kana kauna Allah Allah ya ce inna ma tujzauna ma kuntum ta'malu za saka maku abin da kuka aikata ba ku sai irin wannan rayuwar da muke ciki bayan da za mu ci safe kafin fitowa rana gida ma bai barna ba baranta na waje da gingimu da iyalinsa da gingimu da ya'ya da kuma abin da zai sa bakinsa to dole ne ka waye girka sharrin ka da ka sun zama daya domin haka mutum zai karanta in ya riga ya gama اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا مانع لما اعطيت يا كرمت ودنا ابون kuma سبحان الله ده 30 da uku لله كما انت كرمت ne karanta ayata kursi ke karanta ikhlas kafa uku da kula a'udhu billahi min falaki kafa uku da kula a'udhu billahi min سنا kafa cikin wanda zasu taimake mu da lada ne za samu lada ne kuma soki saboda muna da shugaba shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana so Allah yana son al'ummansa shi ne so ka maka abubuwa da rayuwar ba yawa da annabi nuhu shekara dubu daya ba shekara hamsin dawansa kawai ya rayu mu yanzu wanda ya daidai ya daidai mai ji shekara dari da goma shekara dari ma da goma yanzu amma mu a nan talatin biyar hamsin sittin da biyar sittin da shida in an daidai saba'in da wani abu tamanin wani shi ne rayuwa yanzu to da mutum zai tafi lahira to ina ganin irin waɗannan muke karantawa abinda yasa suratul ilas ya kunshi eh, tauhid ne sansa na karitawa Allah wanda nema ce mutum mai waye gari na karitawa Allah bai san ko mutuwa zai yi ba Allah ya samu dace ce suratu kul a'udhu bi rabbil falaq shi waɗannan surorin amma manzala sihiri fila sihiri ba kariya bane sihiri ba kariya bane jagwalgwale amma mutum sihiri ba kariya bane amma sihiri baya tasiri shi iko Allah wannan shi ne bambanci da sauran al'umma za a yi ma sihiri amma wannan sihiri zai maka tasiri ba shi ne Allah ya yarda to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Yahudawa sun rasa yin da zasu yi da shi sun tura wani irin ya cewa shi inda ya iya rubutu ya iya komai suka ce shi yi musulinta. da ya musulunta yana zo yana rubuta wahayi dan watanni a birnin madina bawa na yarin da ya tara jama'a yahudawa da larabawa cewa shi ke kwai manzala abin da ke cewa tunda kowa na jahilai na yan kawai na larabawa suna gan cewa ahlul kitab suke da ilimi kisa arnan kurisha sun ce wa anahu alaihi kawun akharu wa anahu alaihi qaumun akharu qaumun akharu su da yahudawa su suka tabbike shi ke wannan karatu shi wannan mutum aka yi fara tun da shi ke rubuta wahayi abin da yahudawa suka yi ke shi da suka ce da mutane su je abin da ya zo sun ga manzana sallallahu alaihi wasallam kullun karfi ke yi sun ce to larabawa kureshawa yan kauye suna gan cewa mu ne ahli kitab muke da taurari da injila muke da ajini mu je mu ce mun imani da shi a rana daya shi mu zauna da shi kafin kwana biyu kwana uku mu ce wai mun gano a jinsu da kuskure duk kowa zai kyale shi tun mu da ke da ilimi mun shiga mun gani abun shi mu zo mu fasa kwai duk sun sara wannan shi wancan da ya ya ya ya zo ya imanin daga baya ya yi ridda hadisi yana cikin buhari bai da ba shi ya mutu a birnin madina Allah ya nuna masa karshen sa san cewa manzala ya fi karfin kowane tarkace da aka birne shi aka waye gari kasa ya yadda sha washe ba taɓa gan abu a cikin tarihin wannan rayuwa ba yahuda sun ce ai shar muhammadu ne da mutanensa suka sake haka rami mafi zurbi suka birne shi a waye gari suka gan shi a kasa suka ce ai su ne suka sake yi a gidansu ko kuma gidan da gadi su waye gari a gan shi a waje suka kyara kayansa shi wannan Allah ya nuna masu don su bin shi a to lokacin da suka masa wannan sihiri manaisha ta ce shi da aka share in ba Allah ke wahayinsa ba duk sirrin da aka yi ta taba Qur'ani ba amma ya taba mu'amalarsa da na iyalinsa manaisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kusa kamar ya da iyalinsa ma bai yi ba shekara guda wani su kulle aka yi aka daddaure shi aka sa cikin wannan rishi aka sa wannan abun shi mutum na mu'amala da malaman da suke waɗannan abubuwa sai ce sai gaskiya ne shi ne ba tasirin tuwa shi inda Allah ya yarda akwai wani kaka a fuska uwanmu ne tana da dangi da uwata irin malamai na da in ya sa turku a kawai a jeji in turku ya kama wani dabba to shi gan kahu ya fada a kofar gidansa shi ce ku je ku dauko abin na kawo an samu nama don waɗannan sihirin ban da iyaka mutum ya taba lokacin siyasan bature lokacin da za a samu yanci ana cikin da gingimu wala duk arnin da ya taba su shan birni su wangarawa suna da irin waɗannan abubuwan na fita hankali wanda aikace za ka gan shi baya bukata ka yi musu zaka gan shi da sihiri ne sabagen sihiri limam ne ya fito daga unguwanci za a yi ruwa za a yi ruwa za a yi ruwa za a yi ruwa shi an ga yarki tarbin sai na ruwa ne za zagaya na shi na tsakiya to duk ya gan shi sallama kuma ba wani akwai sunan ruhaniyan da ake kira a sihiri a idon mutane da duk irin waɗannan sihirin ina nan to saboda ka amma manzala sai sallallahu alaihi wasallam saboda su zahiriya suna inkari da su aklani sun ce ai in an masa sai ai zai taba qur'ani kuma Allah ya kare shi fi sabilillah Allah ya kare shi suna kawo aya wallahu ya asmuka binan nas filan Allah ya kare shi da farmaki na zahiri amma wannan sharri da an yi shi kuma bai taba wahayinsa ba amma ya taba lafiyarsa ya taba lafiyarsa kuma haka Allah ya kaddara kuma duk abin da ya taba lafiyar manzo Allah Allah ya jinkirta lafiyar kamar lafiyar sa shirin ajar ya zo daidai ke kwanan da aka sani shi a cikin abinci khaibar ai wanda suka ci abincin take ya mutu amma manzo Allah shi da shar shekara uku da wani abu daga bayan na cikin rashin lafiya ce da na Aisha kinga ina ji a jika abincin na ce haiba da shi ya tafi lahira to duk irin wannan a gane cewa sai an ba shi wannan abinci shi sa manyan malamai suke kirin manzo Allah shahidi ne banda nubuwa to duk irin waɗannan sihirin kar mu ce sike a ce a maka sai amma kuma muna mu kasa Hausa ko mu ce sihiri ko taifot ya yawa ce a janu ne to irin waɗannan ilimin ilimin sikewa na komai gaibi gaibi nan don a cikin kwakwan da ya zo ya kawo mahaifiyarsa mata rukiya shi kwata shekara biyu a cikinta a ta rukiya shi taifot ne ya cinye jikin matar nan da dari biyu aka ja ka tafi ta ta samu laro ta warke muna yawa ne mu yadda da abin da babu shi wanda ba kuma shi na tini ba to waɗannan surorin ibn mas'ud ina gan cewa ba cikin qur'ani suke ba kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi nas ba cikin ba cikin qur'ani ba cikin da kul huwa ba cikin qur'ani suke ba ibn mas'ud da ya kafa dandanan sarkasan iraq ya ce waɗannan jibrin ne zai ma manzo Allah isti'aza ne azali. ne tun da shi ke rutawa da an karanta masa manzo laifar ya fada sababin zo shi na nufi shi isti'aza neman kiyaye wanda ya so kuma manzo kawai amma ba shi da alaka da jerin gwaro jerin gwanin Qur'ani to annan ne za ku ji ilimi inda abuwa yake ce kul a'udhu bi rabbil falaq ce ka ce kowane mumini daga cikin shugaban talikin ce kul ka ce su ozun na neman sirri birabi daga ubangiji na neman sirri gare shi alfalak dai abin da ya faru na falaki fitowar falaki shine asuba har fado abin da yake ciki Allah muna neman sirri shiyar da yake gosha ciki bayan samu ketowa wuni jishiyar da yake cikin wuni Allah ya kiyaye to wannan shi sa addu'o'i manzo Allah daban da addu'o'i da an ce da kika addu'a shi ka jagwalgwale to kaga kalma ɗaya ne falak daga ketowa alfajin faduwansa duk shirin da yake ciki Allah ya kare ka in an ce kai ga shi ka awa biyar baka hada wannan jumlan ba in eh, kai shi ka ci Allah an da eh, buga mota Allah ke an da wani abin da zan ci da iyali na abin da shi ka sai kirga har a zo kaman tama da talauci na wani ya taka ni ka sai kuma na ga wani na tawafi ya ce Allah ka ba ni ma mota Kano duk abu gana na samu mota ji irin wannan zaka yi bayani kwalma ɗaya ne kai duk shirin da ya kunshi alfalak daga keto alfagin faruwa ranar ya hada duk shirin da yake ciki daga faduwa rana zuwa ketowa alfagiri Allah ya kiyaye ka shi sa duk addu'an da zaka yi in ka kunci addu'a manzo Allah ya ka wallahi mutane ba sa gane suke ta bid'a bid'a da kawai kare wallahi cuta kansu suke ku ci qul a'udhu neman sari a'udhu bi rabbil falaq neman sa ke neman da ubangi na duk sharrin da ya fito daga kewa alfagir har fatuwa rana alaka nemo a cikin su mutuwa ne abin da zai sabba baka alaka ne mutuwa zai zo maka tata kuma sharrin da zai kunshi a cikin na rashin kalmar shahada da abubuwan da yake ciki da yunwa da hasara da hikmi da kulle-kulle alaka na neman sirri a cikin sa to wannan da suka kula manzala manzala ya kai shekara daya su iyalansa kawai suka sani abin da ke tattare da shi shi shi kuma wajen bacci shi ne Allah ya sauko da waɗannan Allah ya je aka ce aka fito su shi na da suka fito suka ga sihiri ne tsage aka wurin wurin manzala ya tashi sab amma duk abin da aka yi bai taba masa wahayi sa ba Qur'ani to wanda suke so su yi karin cewa bai taba shi na ce oh, in sihiri ne zai taba Qur'ani ya taba Qur'ani kuma ya taba nubuwa ikshadin sunan Allah ya saka masa dada amma abun ba haka yake ba wa kana mujahid mujahid to abinda ake nufi falaq as ke to har faduwa rana to shine abbasiki gasiki kuma dare ya fara faduwa rana zuwa muna neman sir abin da yake ciki yuqalu ubayyinu min farqi wal falaq asubhi bayyana wa abin da yake tona alfaji shine farq wal falaq subu shine ceto askin asuba wakaba idza dakhala fi kulli shay'in wa wakaba bi ma'ana in dai duhu ya shiga cikin wani abu ana kira wakaba da abun haske ne shi duk ya shiga ciki ana kira mene ne okaba haske kuma ya fito a cikin wani abu ana kira mene ne fala haske in ya fito daga cikin duhu ana kira mene ne fala kuma duhu ya shiga cikin haske sunansa wakaba to shi na abin da yake nufi a nan ta shi aka tattara ka ce tukwa neman sanin jalibi biyu zamani biyu da farkon keto alfagin da kuma lokacin faduwa ranar yace hadathana qutaybah bin sa'id hadathana sufyan an asim wa abdatu an zir ibn hubaysh shi zir ibn hubaysh babban malami ne wanda abokin abdullahi ibn abbas ne shi ma ilimi na gare shi shi ba bararabe ba ne yaro ne matashi in kana jin duk abin da ake gya da karatu shi ibn abbas yake gya da shi ina daga cikin matasa wanda aka sa su fadan abin nan fada na na umar eh, a'a ba sahabi ba ne shi kala sa'atu ubay ibn ka'ab an mu'awizatayn na tambaye shi a mu'awizatayn kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas faqala sa'atu rasulullah ya ce na tambayi manzo Allah fa shi yace kila li ya ce malaika jibril ya ce da ni a cikin qur'ani suke ku kaddara wannan jumla ba ka fahimci ba an gaya masa cewa dan da afto afto a shiga da yaran waye ne Muhammad zo ka shiga da yaran yake cewa sa'atu ubay bin ka'ab na kira ubay bin ka'ab an mu'awizatayn wannan mu'awiza fa qala sa'atu rasulullah yace na tambayi manzo Allah fa qala qila li ya ce manzan da ce mala'ika jibril ya ce da ni kila ni nan mala'ika jibril ya ce da ni li manzan da kenan kila mala'ika jibril kenan innahuma kula a'udhu bi rabbil falaki da kula a'udhu bi rabbin nas a cikin qur'ani suke ko sai da kul huwallahu da mashi da banne surat ilaf ne baya kafa to tin da abdullahi masud yake shi cikin ba cikin qur'ani ba ne ma kawai tsarewa ne to shi ubay da yaji wannan shi tambayi manzo Allah manzo Allah ce ai jibril ya ce a cikin qur'ani suke fa qultu she zir ibn hubaysh shi mai ce fa nahnu mu ma yanzu mutabi'ai da sauran ma na qur kamar kar rasul sallallahu alaihi wasallam ko kuwa ubay ya ce mu ma muna faɗa ne manzo Allah ya faɗa a cikin qur'ani suke saboda haka duk wanda ya ce ba cikin qur'ani ke fahimtar sa kenan to wannan lokacin su da suke rubuta qur'ani ga abin da ya sauka a gunsu ibn mas'udi na daga cikin rubutu ga yadda shi ya fahimta in eh, shari zane amma lokacin da aka tambaye manzo Allah ya ce a cikin Qur'ani ke to duk wanda in kare yanzu cewa ba Qur'ani ba to kafiri ne lokacin in shafin su daban ne wannan Abdullahi ibn Mas'ud ya riga ya fahimci abu kuma daga baya amma saboda ina daga cikin masu karanta dan idan manzo Allah ne to amma shi lokacin rubutun Qur'ani ga abin da aka ce an sauka ne ga abin da aka yi ga abin da aka yi na fata gani amma daga baya da sahabai an bayyana an bayyana cikin qur'ani magana garka kare ba wanda zai inkari kuma cewa aya kaza ba a cikin qur'ani ke ba ba tare da wani abu ba wannan nan ablai ibn mas'ud dai da manzo Allah ne kuma mai rubutan qur'ani ga fahimta sare daga baya kuma an daidaita wannan suratu qul a'udhu bi rabbil falaq ko akwai sauran eh qul a'udhu bi rabbin nas yace kul a'udhu bi rabbina ce kana neman sirri ubangijin da shi ne ubangijin mutane kana neman tsari dan adam bani adam da sharrinsa Allah ya kiyaye mu dan adam ya fi ma iblis wani lokaci shi sa in ka ga kaidin shaytan da'ifa ne amma yayin da ake wasu fage mata inna da kuma menene azim ina da ina da ina da cewa kul a'udhu bi rabbin nas ka neman sar uban neman ubangijinka da mutane da abin da shan da ya shi abin da suke yi da sai da adawa da abuwa shi sa dole ne mu neman sani a cikin bani adam saboda akwai abokin adawa ka ba dai ba ka san shi ba mun karanta irin abin da abdullahi da matan suka cutar da manzo Allah irin waɗannan ka tambayi me adawa na babu a gidanka wayin sukar ana cewa an ibnu abbas an rawaito waje ibnu abbas wannan wayan an rawaito shi ibn murdawai ne rawaito shi ibn murdawai ya rawaito shi wannan sanadin da'ifi ne amma da kufanci na wannan mu'allaka ne an ce wani zukar kalma yuzkar wakila mu'allaka ne in kafin buhari bai yadda da sanin da ce yuzkar ko wakila to mu'allaka dhaifi ne mafi yawan su in ce yuzkar ana kira mu'allaka bi sigar tamrid to wannan mu'allaka bi sigar tamrid ibnu mudawai ne ya rawaito shi dhaifi na nan wurin wannan mu'allaka shi sa buhari bai ce na akhbarana anba'ana samina ba kawai ce yuzkar ana cewa an ibnu abbas yake cewa alwaswasu kaga waswashi huwa shaitan ku kaddara haka alwaswasu huwa shaitan shine shaitan idza wulida idan an haifi yaro khallasa wa shaitan shi shaitan soke shi buge shi haka khallasa wa taba jikin sa soke shi da hannu fa idza zikira Allah inda aka ambaci Allah zahaba shi tafi wa idan lam yuzkar inda ba a mace Allah ba sabata ala qalbi shi tabbata zuciyarsa yayin eh, ya kai fiyar shi shi zai tabbata cikin zuciyarsa to wannan hadisin ifi ne saboda sunan sa akwai hakim ibn jubair ifi zauri ibn abbas aslan wannan lafzin shi ma min mawrud ba wani yaro a fafe ila ala qalbi waswas shi zuciyarsa akwai waswas fa idan amila fa zakara Allah in yayi wannan waswasin ya zo musu yan bace hanasa shi wannan waswasin ya bacci wai za gafara in ya wasu waswasa shi to wannan asalin wannan kalman ki ne akwai tashifi da yanda aka yi shi wannan wannan tashifi ne wanda wannan jumlan ma ba daidai ki ba yanda a rubuce akwai kwamba kwamba kuma da'ifi ne wannan na ba ta kun gane wannan ne wanda ka karanta bayan da hakimi ibn jubair hmm. ko kana da wani abu ne shi ke cikin wannan bayan ruwa kuma ibn mundawai hmm. kuma lafzin tarjim ba daidai ba ne da ya kamata ya ce da kai ma min mawludu bai muku ce za wulida illa ala kalbi wasu fa iza amila fa zakara Allah khanasa wa idza ghafala waswasa shine asalin jumla da aka yi idza da khanasa shaytan wannan jumla gair mufida akwai takjim wa ta'khir kuma ma'anarsa gair mustaqim ji malamai ce hadathana علي bin abdullah ali bin majini kenan hadathana sufyan hadathana abda ibn ابن lubaba anzir ibn hubaysh wa hadathana asim anzir duk wannan ina komai tattara sanadin ne sanadin hanyar sa'atu ubay ibn zir talibin ilimi ne malami ne na tambayi ubay ibn kaf shugaban wanda Allah ya ce da shi karanta masa suratul lam yakun alladhina kafar shi na farin cikin shi shi ya fashi da kuka su mutane da an samu shiga wurin Allah shi su fashi da kuka sau sun sai waye Allah su karshe su suke ji amma mu yanzu mutum da in haji zai lecture aka bace wani yayi karatu daga Madina yayi karatu daga BUK yayi digiri kaza na ga wani yana zaune ce ai na sake yin biyu a sake ko karama babu a tattara masa she karatu daga nan yayi karatu daga nan to su manya ba sa sun wannan ko kiyam ne shi sun boye shi shi za ka ga yawan abubuwan ba albarka ciki mutum na yi ne ba dan Allah ba wannan shine tashi hankali ina yi ne don ina da wani manufa karfe mutum a waye girba shi da lokaci ije nan ije nan ije nan amma wallahi manufansa nema a san shi ko yana nema a sa. amma ba Allah na a gabansa ba tsantsa in Allah na gaban mutum to ba za a samu wannan ba magabata suna da wannan kiman da ya ce da manzo Allah Allah ne ya ce a karanta mu ya ce eh shefa shi da kuka Allah ya samu dace hmm. ya ce sa'at ubay ibn ka'ab kuntu ya aba munzir shi ubay ibn ka'ab alkunyan sa kenan ba lafiya cikin ku wanda ba sai aure ba suna da burin yin auren isa kira shi baban munzir baban waye ba lafi ko baka da kwandara ba kai auren ba alkunya ce mai kyau inna akhaka dan wanka ibnu mas'ud saboda dan wansa ne cike a cikin dan wansa ne daga cikin haddan qur'ani yaqulu ina cewa kaza wa kaza cewa suratu ikhlas suratu qul a'udhu bi rabbil falaq shine kaza wa kaza li suratu qul a'udhu bi rabbin nas ba sa cikin qur'ani kaza suratu qul a'udhu bi rabbin nas bi rabbil falaq kaza farko kenan wa kaza da kula a rubu guda nas ba sa cikin Qur'ani. ma kawai an ciro shi ne ruki aka ma manzo Allah qal shi sa'a ce zuriya ce sa'atu ubay ibn ka'ab na tambayi ubin guka kuntu shi yace da ya aba mudar na ce da shi ya aba mudar ina a haka ibn mas'ud yukalu kaza wa kaza fa kala ubay shawgwai ya ce ni kaina sa'atu rasulullah na tambayi manzala fa kala li shi yace da ni kila li malaika jibril yace da ni ina cikin qur'ani kaddara shi kila li kawai malaika jibril ya ce da ni a cikin qur'an shi ka kaddara ina cikin qur'an fa kuntu shi na ce ni zai kala fa nan na qul kama ka rasul sallallahu alaihi wasallam kuma zan fada yadda manzo Allah ya fada ba zan sarra kowa ba wannan to shine mun gama abin da ya shafi tafsir kenan hmm. na ah, akan magana shi hmm. yanzu idan Allah ubangiji ya kaddara ana sujud hmm. mutum ya zai kare kansa waɗannan ayoyi farko sunan suratul ikhlas kisa akwai abubuwan da manzan ya koya ma ana sakaci da shi yake cutar wanda yake son kare kansa ya karanta zad ma'ad duk abubuwan da manzan ya yi na kariya daga tilawa neman sani na ayoyi kuma da abubuwan da ake ci ke kare lafiya da cutuka zan ma da ya tara shi baki daya akwai cutuka wanda <clears throat> akwai dabino al'ajuwa wanda na ma abin da ya shafi sihirin ma ajuwa wanda ake sai da majina bakin nan kowane ranar in ranar ta fito ka ci guda bakwai waɗannan cutuka ba zai same ka ba buna eh, ya tattara su duk abin da manzan da na magani da wanda ya irsha da kansa ibn kayyim ya tattara su to musa kai ne ki damu waɗannan sihirin eh, a kada in Allah ya kadar bayan da za a yi akwai wanda ke kare kansa kuma manzan na sallallahu alaihi wasallam ba ma da aka aka aka ake rizunta ni adam shi nasa ya musulunta ya sallama ma manzo Allah amma haka ne kadar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa yahudawa saboda shehu sai larabawa yanzu da shugabannin namu a nan na musulmi ba sai me da kullu ana sulhu suna ta kashe mutane Palestine duk abin da ya kawo tashi hankali na terrorist da wani fitina duk duniya baki daya bai ba a zama lafiya wannan zance Palestine don matasan falastin da aka kore su an kashe ubansa a gabansa an kashe dan wansa a gabansa sun shiga duniya sun je yakin afghanistan sun zo ba da gari kasashen larabawa sun ki karban su ta duk hanyar da za a bakanta ma amerika da turai wanda suke ayyadawa isra'il shi sun yi to annan ne har yanzu turai ba su gane ba to su kuma yanzu sun shiga kasashe musulmi ne suna tare da matasa musulmi ma matashi dama ina so a mutu rana daya to wannan mu wannan da ake yi majalisin dinkin duniya suke yi mujamala da shi mai da ake yi kaga dan Abdul mutalibi yanda aka dauko shi yanzu abin da ake fada jazira sacin da ya wuce shine ana so a shiga da kasar Najeriya cewa muna cikin terrorist a jazira kananan suka fada yaron kuma da aka kama yaro farko Yaman dai uwansa mutum Yaman yaro ya tafi ya hadu da wanda ya hadu sai da za a ji a duk kowanne manga a ce na gida suna ciki amma shugabannin mu shiru da security da jami'an tsaron mu duk yanzu kun suna cikin kwanan su zauna su ce mu yan tarar su kar mu yi sallah kar mu yi azumi kar mu ibada ba wani mali da ya sai hana ibada ba wani ya isa to amma za ku yi abu yi shi da hankali america tana da maslaha nan ta gin kara yaji ne mace daga baitul abiyar ta faɗa ta ce mun gama abin da ya shafi eh, abin na rasha saura kasan sin da musulmi da suka makara mu musulmi kuma abin da ya shafi wannan da suke dawa su ahal alanan suna fara jin wani abu ma akwai mace nan wanda take cikin kungiya irin kungiya abin nan ta sun kawo tafizin qur'ana nan wai mutum ne zai zo daga amurka ba yadda za a yi tsarin tafizin kur'ani? in mata mace ta shiga ciki ta zo take kuka take faɗa abubuwan da suke a dunkule suke abubuwa zaman shugabanni yanzu kasan nan majalisar sun yi karatu daya za a yi karatu biyu a sa cewa terrorist ne mun kuta a gida don boko haram sun shiga yan boko haram kuna kallo man fari fada su daya su biyu na tare da yaran ya fada ya karanta ya fada yanzu yanzu ma yaron da ya saura yaron da ya saura mataimakinsa ina na a garin nan ko kasan nan ko ya san security sun fi mu sai ko ina yake an bari yanzu shi kuma yana kokoi da usama ne ko birni ga yaji eh mangana ya aika ana yadawa shi ma usama ne yaran ne ba karatu suka yi ba suna neman shura ba su yi karatu ba ba da suka sai daidai da hada kwambun ma za su yi shi ya tara ya karshe sauransu ce al'umma suka gane yanzu a ce Najeriya da mutum na nema abin da zai ci tun yaushe muke tare da arnan Najeriya wa kashe arnan Najeriya yanzu ka doke bambu ka kashe sanju ko ka kushe wanda mai sa hulan Yahudawa me kai me kai yanzu kawai musulmi wai ka sa bambu ka shige gidan musulmi ko ka hawo girgi ka sa bambu ku tafi wani ina ji ne saka ne musulmi ne hankali wace ne shi Allah da ka kashe shi bai taɓa san Allah ba baka gaya masa ba kuma manzana sallallahu alaihi wasallam da zai tura sai na bakari na cikin fagen yaki kusa a karshen rayuwarsa ya ce in kun je in kun samu fada ina cocin sa ku wuce ku shi to yanzu wanda na rashin fahimta Somalia yanzu matasan na masallaci za a je mutum da yake sa kashe sha ta da mu. saboda Isla'il sun shiga ciki tun wuraren da kuke ji kasan Iraq an je kasuwa an je bombu wallahi turawa ne suka sara suna nema duk duniya kyamanci musulmi a ce kuma kasuwa da na ce tafsir togo wani kirista na sun irinewa na ce shiga musulunci abinda ya ce da ni ya ce ga ku musulmi inda kuke yi na ce waye gaya maka ce musulmi suke cewa wani musulmi ne zai shiga ya shiga kasuwa kawai mutane suna kasuwa da ya da komai da kaji da dabbobi kawai ta da bombu ya ce wani musulunci ne ce wannan musulunci ne te za mu da suke so su ke nan na gira fa muna cikin torrent a shiga a yi da aka ga dama yadda aka zo aka kashe ma'an jafar ya zama dodo ban san koma waye ba dukkansu suna da ilimi abubuwa waɗannan kashe musulmi ba gari ba dalili yanzu abin zai bayyana ba gana sa raba kan musulmi ba mu da sufaye amerika su nawa ne ai ni aka fara zuwa duk da wata uku ma'an jafar zai mutu hoto ina nan da komai da cika ta an ce je ba sai kowa ya ban je in yi molidi a can ka daina na da wannan abu yanzu ba su raba mu ba shi sa tayar koci ya ce da ku ashe yaki na Amerika ba da musulmi duka ake su da wahabiyawa ne kafallahu bil mu'mina kitala ai za ba wani kuma alfarman eh, jami'an Amerika eh me ke kawo nan amma jami'an tsaron ba sa gani shi ana sa raba kan sa ana sa cuce su a kasan su da gima fice ne ta so yanzu da mizaji ta irin waɗannan Amerika na tutan so da manne da mutane bayansa wannan shine rigima amma yaron wannan yusuf yaron da ya fara wannan boko haram a ga yana hawa jib yana hada kaza tura su zo sa su yi menene ba kwa tambayi wani yaro daga ina ne me yasa ke haka warin ajini wace irin ajini a duniya? to irin wannan da kasan sojiya makiyan sojiya kuma su sojiya kuma da kasan da asia suke train yara su a je birnin maka terrible a ce wai wai wai terrorist to duk matasa duk duniya nan kagin wannan fitina ta so aslan sa Palestine ne matasan su an kashe mutum an kashe babansa a gaban ai fiye mamanta a gaban ai menene ina nan kuma daga baya ka dauko Isra'ila doki bomb yana ce zuba masu kuma ba wanda zai ci masu komai Dubai yanzu tun da Turkiya sun shiga ciki su yanzu Isra'il kuma sun sayin da makiyar Turkiya na irin waɗannan da suke kasan Iraq ana zuga su jiya sojoji goma ka kashe na Turkiya tunda turkiya ce a zaman lafiya don turkiya yana da karfi kuma ya sai in ba zaman lafiya kasan wannan wuraren ba ba zai kyau ba amerika israel kuma ya tara nukiya ina su ya samu nukiya kare ne wallahi musulmi sun tashi wannan nukiya wanda ta shi biya tafi lahira baki da to abin da ake yi na musulmi suna zaune ba san abin da ake ba in ba wani zance falastin ba ba da za zama lafiya a duniya shan zo an kara na saddam wanda an faɗa kuna regional nini company ne suke su su kashe Saddam yanzu ba sa ki tambaya su Saddam an kashe ina nuclear yake wani ya fada kwanan na ya ci ku fada mu muka sa Saddam ya yake Khomeini gashi gashi yanzu ana yaki yanzu kuma ya zaraba kansu da shi a sunni da shi a da sunni ana ta yaki yanzu an yi an yi zabe ai zan kasa dawa afghan kuma sun sun sake korowa sojoji ya za zama lafiya suna so shiga nigeria kuma an kama dan abdul yaro wani wani su su aka ce baya magana yanzu an tsare shi ya rike bindiga an ya rike bindiga shi ma dan ta ne an kama dan abakar gumi cewa shi ya koma yaron waya kai masa waya ya san ko waye yaron babansa ne ce da shi masa waya masa nasiya menene ya yi babansa ya gaggaya malamai da yawa sa aka yi da yanzu man dr bashir ka bashir mutumin babansa ne ya ce goma sa kasan bashir ba ruwansa ya kai wata bai masa yaron ba yaro yana fice nan ba karan masa nasiya yar bai kan ba dan boko dukkan sun zama waje ne to shike na sha sai duk abin amurka amurka ta fara Allah ne kamar amurka ta fada baki abu shi yace biki da muke to wallahi kuma kasan ku ba za ku zama lafiya ba in dai zai zai raba kan musulmi Ka ga tsarin da suke yanzu an kira wasu da yan wa musulmi an kira su amerika an nuna masu cewa mu ne ban da kirki alin sunna su ne wa'adiyawa kasan suna kallo duk abin da ake yi kenan menene yake kawowa kuna kallo ana raba kan eh, eh, ta eh, amerika me za ta yi da mutane eh? wallahi sun ce duniya ba za zama lafiya su ba za zaman lafiya wallahi ba yanda za zaman lafiya al'umma sun yarda da ku an ci gaba da zaman lafiya kuna da jirgin sama kuna da menene ko ana kasuwanci da ku ko ku ce dai na jirgin sa a wannan kare kuke ko mai gunki banza ba da maka ce shi kawai ba gunki ba ma kuje ba ma gujen kaje da awansa ba yin da za a yi ranar ɗaya ka ce ba ma guje rabu da abin da yake baranta da yake tare da Allah kai arle kawai mai shan rubutu mai wasan mai san mutum da zai idoki dabba saboda bai sa abin da yake dabba da kahunsa a bude masa kishi dabba yana bisa yana suke shi yana mutuwa ya dinga dariya wannan shine wasansa dabba kuma wannan mutum kwashe zai ce da yana jinin su kwashe shara za zuwa zuba mana nan an doki mu bakake banza ban da wani amfani sai waɗannan zan zama shugabannin babu kitab fadail qur'an fada'il qur'an shine irin abin da Allah ya yi a cikin qur'ani akwai abubuwa surori a ciki kamar yadda suratul ikhlas akwai fada'il qur'an wanda Allah ya ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ji shi yadda a cikin qur'ani akwai wasu surori wanda Allah ya ya ya ya ya ya fifita su akan wasu yace kaifa nuzur wahi, yaya wahy ya sauka wa awal ma nazal wani sura ne farko ya fara sauka kun sai cewa a cikin shi a musamman shi shugaban su na zazzaki a nan saboda murakkab ne jahil ma na murakkab yake bai san inda kafin a hada qur'ani sahabai shi yana lina rubutu ina rubuta qur'ani sa saboda mu ina ina rubuta wahi ibn mas'ud ina rubuta wahi kafin bai ina ina rubuta wahi kowa yana tsara yanda yake yake yake rattaba rubuta su to amma lokacin manzo Allah ba hada Qur'ani ba kuma Allah ya ce manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin kamar yadda kartu zai daga baya ana sa hada Qur'ani saboda Abdullahi bin Mas'ud manzo Allah ya bar ina ina kasan Iraq ilimin da shi ya karanta qira'a so ko shi ne da harfi bakwai ina so ina karantawa a can almajiransa sun doki nasa wane kuma wane wane kuma wane wane kuma wa an haddu kasa afghanistan ye a can kasan rashi ana yaki shan fara kuma ce a cikin juna akan tilawan qur'ani wanne yana karanta na kira ibn mas'ud wanne yana karanta kira na ali wanne ka kai rigima wace waluhe wani ce waluhe eh, rigima ya tashi na waluhe ne iyaye da kakanni yadda ma su wai su in za ka yi karfi mashi a ce waluhe in ba ka san waluhe ba ba zai yi ba kuma yace wa duhe to duk irin waɗannan lamuna da lamuna da duk irin wanda ligime ta su ne sahabbai suka sara a sara qur'ani a tara shi inda yake to shi kai shi annabi sai ba shi suka doki irin tartibin da shi na ne farko ikra shi ya bisha kan ikra ya fada to shi sa duk dan shi da kake gani sun ga sahabbai kan kuskure suke shi su doki musu abu na shi na kuma ba kare suke ba san shi ba ba farko su maimako a ce bakara da fatiha su ce ikra na shi wata na jahilin sai faɗa a cikin kasafin sai ina magana cewa wai an jagola bari kuran ga yanda yake wanda tilawan ma bai iya ba ba tilawan bai zai iya ba ko sallan ma na iya iri kakanni wala rawali na amina bai ma iya ba haka wala rawali na to ga shi ke cewa kala ibn abbas almuhaimin wajen da cewa anzalna ilayka kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min kitab muhaimina shike sai fasara maka wa muhaimina alayhi menen muhaimina al amin qur'an amin ala kulli kitabi qabla amin cewa yanda qur'an ya sa ya daram to wannan kariya ne da sun da injila da zabura da suka wuce kenan duk in ka soki Qur'an ka soki sauran littafin da suka wuce kuma waɗannan Qur'an ya Qur'an ya zama kariya duk abubuwan da suka wuce shi da abin da horo da Nasara sun jagwargwale shi shi sa manzo Allah ce la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum musamman ji mabu kar ku ce da su kariya suke kar ku ce kuma gaskiya suke saboda sun jagwargwale shi حدثنا عبيد الله ابن ابن موسى عن شيبان عن يحيى عن ابي سلمه قال akhbartani aishata wa ibn abbas radiyallahu anhu qala labita nabi sallallahu alaihi wasallam bi makkata ashara sini ma'ana talata ashara sini amma ne ya kawo maka manzan la sai a shekara goma yunzalu alaihi alquran na sauka da shi qur'ani wa bil madinata ashara madina kuma ashara mai na nufi inda tarihin hakika ne talata ne goma sha uku ne a birnin abin nan makka حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا معتمر قال سمعت Usman, عن أبي عثمان قال أنبئت أن باني لاباري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة na fatan gane akwai umu salama na fata kuna gane wannan ku biya layi umritu an bani labari tun da shi bai ce a dasa na ba bai ce a kabara na ba labara ka bani waye na ba ta kun gani hmm. hmm. hmm. an ba ni labari to akwai sigan da ya zo wajen can da ya ce khabar jibril alayhi salam ya zo siga na karara wannan ya zo shi mabunin bajuna ma ya zo karara shi sa buhari ko shi zuwa nan ito abi usman ke cewa an ba da labar anna anna jibrila atani nabiyya sallallahu alaihi wasallam inda ummu salama akwai na salama daki na salama ne manzo Allah ya tahaddas ina zance da manzo Allah amma yazo da siga daya daga cikin sahabbai wanda yake da kyau ana ke da hiya wata ne ka zo haka yazo da bani adam yazo tare da manzo Allah suna tattauna ba yin da zaka yi kace ba sahabi bane Allah ba abin da Allah baya yi fajala ya tahaddas fa qala nabi sallallahu alaihi ummi salama bayan ya fito ya tafi zai tafi shi manzo ne ce ummu salama man a ka san waye wannan kin san waye wannan bayan juye an gani ina zaune daki daki ma ba wani mai girma ne ya yi kakanni cikin san waye kala ta hazi dihiya ai sahabin ka da dihiya manzo bai ci mata komai ba shi kuma ya hau mimbar falamma kama ya sa mimbarin kala cin na na ummu salama wallahi ce ma hasibtuhu ban yadda ce cewa jibril ban san jibril bane dun ban taba zata jibril bane illa iyahu hatta samitu khutbat nabi naji manzala yana khutba yukhbir khabaran jabil jibril sai na ga zancen da suka tattauna a daki shine manzala yake cewa ga inda aka ce hmm. shi na tabbatar wannan shi jibril ne hmm. tana tattauna shi ita tana ji idan zama shi da shi da sahabi ne hmm. shi daga baya ina cewa ga da ya ce, kuma ita na nasar ma tana jin jibril na fara hmm. amma shi na zama da hiya ce ila yau hatta samitu khutbat nabi sallallahu alaihi wasallam yau jib uh, khabar maka kala kama kan قال أبي abi usman mimman sami ta haza. to wannan ne sanadin da ya zo maka mafi jini maki hura can wurin makaji kala min usama ibn ne shine umbitu ai buhari ka kyale shi bayan da zai ka kama shi a wajen sanadi wannan umbitu na can kaga yara da saboda ilimi ba na kace an baka labarin waye mu kawai an kawo mana labara nan shin fa ya da ban sai ko waye ba kuma ai sa kai an ba mu labara an ce kaza an ce kaza an ce kaza ta kaji kaji a ta kirya ni na rasa yadda yake dam da musulmi da waye duk yanzu an zo nan an ce da mu baki daya ai garin nan naku wallahi ana ganin cewa duk arzikin ku an sace ta shi mu dauka ai an ce ai kaza ai an ce ai kaza shike lokacin muna karatu a sojiya zai yan kasuwan nan mun je suna da wani sauka na yi sallah zan zan ce shi aka ce yayin an juya mulki a Najeriya kirkirkir a shekariya ni kuma ni gidan na na je iyali na na bari labari a shi duk ne duk irin waɗannan a bari labarin nan a ta yadawa ta yadawa ba mutum ba zai bincike ba kai ba ce kama harshen za ta ban irin waɗannan to Allah ya samu dace yake cewa ya ce Usama Buzai Usama kafin dan gidan manzala ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka ummu salama makan a tsaye ده تجاوز حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليث حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أنبي ما من, ما من الأنبياء باوين النبي النبي ما, ما من أنبياء النبي إلا أوتي ما شيء ما شيء مفعول به شيد أن باش وين أبو ما جرما شيد معجزة إلا أوتي ما Shan bashi wani abu mai girma mitlu kwato tare da shi amana alaihi bashar in dai mutane sun don mutane su yi imani da shi shan lai bashi wani mu'jizan da zai bambanta daga magari mutane wa inna ma amma kana lezi ujitu amma abinda aka bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan Musa an ba shi ne sanda da kuma farin annu annu sai zama fari an ba shi wannan an ba shi zanzan sai zama maciji ko wadda da ya gan da ido annabi isa kuma shi doke tabo in mai da shi su fitar da shi kuma mutum ya mutu buza masa rai maman naka ta mutu an kira shi ya raya ba za ka yi imani ba ko matanka kana son ta ai iman ma da amma da aka akwai kafin lokacin sa to me zaka ce yaya iya ka san kafircin da yana nan daren bayan da za a yi da mutum ta raya mutum mutum ya raya gawa ba ya daba ina ji ya shirke to ya za a yi da bani adam shi kenan amma manzala sallallahu alaihi wasallam an ba shi wahaya shine qur'ani aw Allah ilayya wallahi qur'ani bai gagar koyo duk wanda ba shi jin arabiya ba zai fahimci me qur'ani ba a duk duniya ka san kasashen larabawa na da syria da misra musamman kasar sira da libna sun je sun yi targama na irin wakoki na faransawa na da adab na faransawa da ilhadi duk sun mai da shi arabiya abiyatun su wai zagi allah da su amma ba wanda ya isai kawo aya ɗaya a cikin qur'ani mulhidai larabawa masu iya arabiya gona arabi mafi yawa kafire ne yan adam na jahilin fasikai ne ba wanda ya sai kawo qur'ani aya kwaya daya sun iya waka na zagi su iya ilhadi su ce menene ce menene duk iskancin da suka yi sun yi sun mutu amma qur'ani kawo irinsa to mu'jizar manzo Allah shine qur'ani in kana karanta qur'ani za ka gan cewa qur'ani aw hallahu ilayya fa arju ina sa rai an akuna aksarahum a yawmal kiyama. duk annabawan da suka wuce ga garkuwar da aka bani qur'ani zan fi su mutanen da suka yi mana su mu haka ne zan ne na da mabiya fiye da kowa duk arna suna ki yanzu musulunta yanzu duk yanzu ba a waye garin da musulmi mutane wasu ke rinda ba za su mutum da yawa amma kullum ne mutane suka musulunta kullum ne musulunta suke billahi lazu musulunta gari gari gari gari na ji tafsir bara a can dogo gari guda suka nemi na ji su musu da yanzu na nema ma gina musu musu gari guda akwai wuri sarkin da sarkin da jama'a duk su musulunta na sa wani ya gina masu masallaci yanzu ake musulunta wanda ya da babu yanzu ake musulunta shiga su maila da wannan ka ga da mutane suke musulunta mutu bige su yanzu ake musulunta turawa yanda ake yi yanzu burtaniya ake musulunta yanzu france ake musulunta wani ma ake yake masallaci za a gina france kafin yanzu ba yadda za a yi da musulunci ba ina da musulmi ne ka daina ya gwalgwale sha'anin musulunci ka yi imani da musulmi ka nema abincin ka daina taimaka na a jini za ka ka cikin munafikai ba abin da ya damu Allah ka yi a jini ka abinci ma in sha yanzu nawa ne za a ba mutum rushe jini nawa za a baka mutane sai mutum da yanzu yana da kuɗi ba Allah kawai sai ne amma za mu yi taro muna ci abinci baya shan ruwan sanyi da yawa baya ce baya ya ci baya ya ci ma abin nan eh, menene nama eh, menene dambu ake ci baya ya ci la shamsu wala zamharira baya son sanyi baya son zafi ina nan eh su kai ma da malam eh, da gafufan ka bai karasa ba yanzu in ka ci abin gishi da yawa kika ci a janye in menene a janye an fara na kare kan ka ce sa lamba wannan abinci balle ne a ciki wannan ba abinci balle ne a ciki har ka zo ka mutu da ni ban sani ban dinga shan zuburu da wata na shan zuburu da akwai suka ciki ka bacci na yafi zafi so 30 a dare daya da kuma shan kwata ba abin da yake faruwa eh to irin waɗannan yanzu ka fara kenan duk duniya haka yake to me duniya zaka tara duk barayi a nigeria wanda suka sata kudi al'umma ne na wallahi la yana da wani abu billahi lazim ka gani tarka ka kwanta nan da agogo an nunka shi dai yan banzan nan masu bin bera da abin nan abin nan ka biya su da dike ka su kwaci agogo wancan ka lafiya amma wallahi in ka tara kudi al'umma ko ka a al'umma ko ka samu wani abin duniya da gidaje kyalle kyalle shi ga ka kuma ba hoto ka ringa neman wanda ake wasa ka ringa dariya ka ringa zuwa wajen nan ka ringa a ka neman ka san komai amma ba hutun zuci shalle maka wannan hukuma da kage mutane suke da kudi ba sa jin daji wallahi sun wala mai kudi ne gan mai kudi na kurewa nan kano ike ce da ni wallahi malam ku gode ma Allah kuna zo inda Allah zai yaye ku ga abin da manya suke ciki wala ba za ku fata ba eh billahi lazima haka suke fata bakin ciki suke ya samu gida ga gidashe ga mata kamar yan tsana lafiyayyu ga motoci masu idon fara amma ba kwanci hankali. da eh. a ashirin da biyar ne komai da tsarin kayan da komai iri matan ba su sani ne na ashirin da biyar ne kawai ya kwana a wannan gobe a wancan zai kwana bai matar na wata zai kwana wallahi a kuma a cikin gari a cikin gari wallahi dakunan gabaki ɗaya tsaki ne in ka je wannan kuma wannan ka je wannan kuma wannan amma guda shan miliyan kowa in ya kwana nan guba can da saboda ba a sau a san kwai ne wallahi A cikin gari a cikin gari a lungu ya sai gina da mutane kusan guda a ya ya rushe ya yi katin gida kamar gidan abin malam duniyan na ku daina wani musamman kai dan albashi wanda kafin wata kai shi da biyar kana da sare sai wallahi tallahi wallahi tallahi a daina kwace a jini ba yin da za a yi shi dai in ka saya kana bota ma Allah kuma kana taimaka jini babu babu shakka duk wanda zai barna a bankasa ko zai cuci musulmi ko zai cuci al'umma ko arne ne cutarsa yadda yan wata na ya taso irin yan kwaya na shiga zanga-zanga a nan kawai ana ta kashe mutane wannan Allah bai yarda da shi ba fasari a banka Allah bai yarda da shi ba amma nafsu wannan wurin kuma bai kamata a ringa wannan ba Allah ya samu dace shugaba ne kansa ne to shi anan yake cewa kagin manzana ce akuna aksarahum tabi'an yawmal mace. ni ne muna da mabiya A kagin manzana fara annabi sai na da jama'a nan Musa suna da jama'a amma ba wanda kai manzana jama'a mai zuma ke yawa kuka yadda kuka ka yadda an gama rasha gurgudun shekara sabain an gama sin masu kanan ido ana yakin su amma yanzu suke samu arziki me za a yi da su ba amma Allah na gaban su ba mutum da yake ce a tsakanin gari suke ci suna nan vietnam bai gagara kasar turai ba vietnam ce zo bi akida don wani na masa sun lalace yayansu suna so lalace yayanmu yanzu billahi lazim irin abin da ake sa koyi da koyi da makarantu secondary jima'i dan Allah yaro ne yake bukata ka zo ka koyar masa wani yaro bashi da wannan tunanin ka zo ka koya masa wani wani wai ke koya ma dabbobi a dan akwai wai ke koya masa ya ma fi ka iyawa amma me ya faru amma dan Allah zuwa ce ana wani zancen kiskanci ana koi da irin wannan abubuwan da ake yi wala rushe gidan mu suke so su kuma ga su a can bature ya lalace shi ke sai kawo mana wannan kuma amma mutane ma ce oye no oye ah, no menene menene ino me ka gashi talauci ya dame ka da dangin ka dan banza kawai ka ta mutanen mu na fike ne wallahi malam gwamna eh, abin nan bene eh, ne ba kura kuma ya aure ba eh, masriya shi mai na sai dan mori ya samfara an tar masa hankali ana tar da kuma musulmi ne ba yanzu nan bunkure aka kama musulmi ya zo ana yi wata yan tsara yan tsara an tara fasikai da mugirmai ake wata ana iskanci mutum zai ci karku yi an kashe shi an jagwar da fuskansa a wani ke magana wannan na neman ruwa sama ko da kashe bawa Allah ne ba wani duniya da za ka kashe mutum da mutum da ya kashe shi Amurka ka da duniya ke ba Isra'il soja daya ka kama duk duniya na ba mutum da ya rai daya amma za ka kashe mutum anan gaba bai komai ba mace lannan ke wuce na din mace anan gidan murtala a kwance an kashe ta nake tambaya ce ya'yan da ne suke irin bikin na cikin ah, hotel na sabon gari ana biki to ita kuma ko me aka manta shi ta doki mai babur kai ta tana dawo aka yanka ta ka ciro na abu a cikin ta an yadda ta wani dogon banki na an yadda ta na wani irin gari ka ne baka da aminci baka da ganuwa ga komai kuma ringa ta kashe ka kuma ba wanda zai manga shi da abu ɗan tsiraro a ringa zanga zanga yanzu mace ne ta yi na sokoto shi da aka kaita eh, ne aka ta wai za a kai mata haddi aka yi ihu mutane ake kashe falin abin da ne ke kashe mutane ku kare mutuncin mutum mana kasin ba ya ba ike cewa Ace hadathana amr ibn muhammad ba haka bane hadathana yaqub ibn ibrahim hadathana abi an salih ibn kaysan an abi shahab az-zuhri قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه شي زهري يا سام انس shi tabi'i ne imam malik shi ne tabi tabi tabi ba ne imam malik don zuhurin ayyukan shi da gida na kusa saba'in da wuna ya zai mutu dari da ashirin da biyar ya bar duniya mafi rinjaye kawulin malamai to a wajen sa mafi yawa tabi tabiyan sun sha ilimi musamman zuhuri قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله تابع على رسول الوحي قبل وفاته يأتي وحي shekaru 20 da ya wuce ba su kan wahayi da yawa amma yayin da ajalin ya kusa to ba wuce ko na biyu ko na uku shi wahayi ke ta ta ba duk wahayi ana so a hada masa qur'ani baki daya mm, karshe abin da aka yi yace ta ba ala rasulihi alwahya qabla wafatihi kafin mutuwansa hatta tawafahu akthar ma kana alwahyi E kafin mutu an suka masa wahayi mafi yawa sun tufiya rasul sallallahu alaihi wasallam ba a ce manzo Allah an cika masa wahayi shi ya sauka shi Allah ya karbu kayansa mm, Allah ya samu dace mm. yace hadathana abu nu'aym hadathana sufyan an aswad ibn qais qala sami'tu jundab yaqulu ishtaqa nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi shi lafiya ko falam yakum laylatan a makka kenan bai samu tashi yin sallan dare ba aw laylatayn ko dare biyu fatatuhu imra'atu fatatuhu imra'atu she matan abu lahab ya zo mata ya zo manzana fa ya muhammad kai muhammad ma urani ban gani shaitanaka abin da nake zato ka illa kaddara ka kai kyal ka gona biyu eh sun wahadi manzala cikin dangi shi abu din da yadda nake fafa shi ne fafa manzala ubansu daya duk ayi da mutan da sunansa abdul uzza sunan dansa na abu aka masa alkunya shi ne matansa umu jamila ita take wahadi manzala makwacin sa ne don haka duk wanda ke wahali makocinsa ko arne ne shi ne tambayar ka makocinka ba dama ka cuci shi ko waye ko arnan da suka zo suna tare da mu suna zaune ko sabon gari ko makocinka ba dama ka cuci shi baka da wanda yake ka sata masa kuji ko ka zage shi ka ce wai arnin banza kai ka zai laifin da kake yi nuna masa makarin akhlaq ake so a yi haka ji ne koyar amma ka kai ma mutum farmaki ka ce arnin banza kai ne ka ce ka ba haka shari'a ka yi sara maka ba sau aka gashi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take masa take masa me mace ke mace me yasa ka abin da bace sai mace ne baki shiga ciki ummu jamila shi ne Allah yake sayaslan nara zatar har shi shi shi wa yake na abu labi wa mur'atuhu duk mutan za su shi kenan ba ma sun gani dauran ma manzo Allah ba daga karshe kafin a ke ranka shi shi abuja da yake yi da kansa yara kanana matasa in hmm. da kifi na manzan masu son manzan suka kashe shi kashe yara biyu in majina ke majina yake da albarka hmm. eh majina shi kaje in kana shiga garin da asuba shi ka ce wani nau'in aljanna kake duk gari na warkiya majina kenan manzali na kwance a wurin hmm. me zaka yi da ne wai har ne ka huta ka bar mu ya jini mu kai kuma zancin ka can lakum ya ji. yake cewa ila kan taraka hakika da shaitan ka kyale ka ga ita ce shaitan ga wuta fa anzar Allah shi Allah ya saukar wadduha Allah yake na rantsi da wadduha lokacin wallahi da dare idza ga lokacin da duwaye ma wadda rabu ko ma fala Allah ubangiji ka bai kyale ka o ma kala bai bai yi fushi da kai ba ina tare da kai shi kenan kalmatu kala bi mana balba Allah bai fushi bai talik ba yana tare da kai ina tare da kai to wannan hikman da Buhari ya kawo lokacin fassara wahayi lokacin saukar da wahayi manzo Allah yana marmara an su kuma sa wahayi to sha sha wata uku bai ba komai abu shi Allah yana da sanin sa lokacin kuma manzo Allah ke marmara an sa wahayi saboda lokacin yana so a kakkata shi sha Allah kuma daban ne jama'a sun yarda kuma ba su yarda ba shi sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi tsara Allah yi shi karshen rayuwarsa da kowa iman da shi shi ta su kore Qur'ani ita su kore shi shi ne kare ya hada wannan magana da kowane lokacin da sa ke babu nazala Qur'an bi lisan Quraysh wal Arab harshen Qurayshawa da Larabawa shi saboda Quraysh kamar kamar nan mutanen daura da harshen daura na hausa da harshen na kano da harshen na sokotanci da na zamfara da kuma na zaria na ji zaria ma ba su da mu'annasi a'a an taba ka buɗaye na kawo a nan mu gyara littafi na su dai basu da basu da mu'annasi a'a a wasu abubuwa wannan abubuwa muke magana kai muzakkar da mu'annasi babu kuma a nan kano kuma suna gai su ne kurishawa a hauka mun kaji sokoto sokoto suna gan cewa waɗannan kabilu ne ma don ana gan cewa kuɗa mufradinsa da jami'insa kano a nan ake cewa kuda su kuma suna da jami'insa da mufran da ruwa ma suna da su da zai ba sabace na kallon mu da ba gida ne amma mutanen daura suna da su zuwa yan madina na hausa to kaga irin waɗannan to Allah da ya tashi basirarsa ya so ko da yaren makka shi suka da yaren kuto da yaren zamfar da yaren abin nan duk wanda shi ne bi tsarin quraish da al'arab shi sai ce an sako da shi saboda Allah manzo Allah annabi ne sallallahu alaihi wasallam irin da daddawar fuska mu da yake mutum ya zo kana da daddawar masa fuska manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so wafa ke sai yayi abin nan da ya so wale ta zo masallaci manzo Allah na kofa masallaci ga masallan sai ce matan tana din ta ce manzo Allah ya ce ai so ba ta shiga aljanna Ka sai ki mata saboda irin shekarun ta tana kokari shi ta koma gida tana ta kuta aka tambayi da aka miya cewa manzo Allah ce so ba zai shiga aljanna aka dauko ta cikin aka kawai ce yi abin da ake nufi shaman da ke yarinya ta shiga ko kawai ba tara ba to amma duk irin yin na tarbiyyar manzo Allah shi ake mutum zama mutum nan mai makar makhlaq da mai bishaja amina da haji gaskiya kuma zo shi ka tsaya ba mu da mutum na san ba sallah yake ba eh, shi ke na nan shi ta abincin sa bara abin da zai shi bara mutuwan zuciya zagi mutane kekiri hatsara daga babur mai danja in kana hau in ka wuce mai keke mai dogon wuya shi ya ji haushin ka don mai ka hau babur shi na hau keke wani al'umma ne jiyar da ba nisa ba wani yaro za ka shi muna wucewa ga muna ga kota irin mutan jikin da su karbe ne wallahi yara suka a suka shiga da babur eh, mutum ne kana kana mota ba shi da ko nan sai kare ka shi na a kaban ka kare ka kare karfe in ba Najeriya ba ka taba jin wannan mutum na cikin mota ba shi mutum doki kafan sai ka sa ya wuce mota kuma babban ya adam fana karfe ne fa irin wannan wani irin al'umma ne lalace da ke wannan sun sha kwaya sun bugu sun da wannan ba ranar da ka fita ba za ka da ba mutuwa ba lamma da sabu na ga mutum wanda ban da kokolwa a ji wallahi kokolwa nan a bashi a ji ya so da karfe goma haka ranar juma zan fita je ba ko kokolwa a ji irin tanki ne yana zuwa kai buge shi isa shi masa kowa ana daga shi bilayi da kokolwa a ji wallahi ba sai lahiran ba ba sai rayuwarsu ba sun kici iyayensu kuce a haife kai kula da kai ka zo kuma maimako ka zama ta balaga ka bauta ma na kake ka zo kana ta kashi kanka Allah kiyaye yace qur'ana arabiyan bi lisan arabi mubin da kan da Allah ma yaren ke kenan saboda manzo Allah amma duk aka Allah bai ce barar zai shiga janna wani ba ajin ba zai shiga janna ba duk kabilanci mu fi banza ne na ji wani mutum ana masa interview irin da kananan kabilun na abin nan a maiduguri ina wani kwane-kwane baya ce shi wani kabila kaza ne ke ga cewa uwansa mutum kano ne wa ya kifa da kabilansa kaddara yaren ka mutum ɗaya ne kuma makaci ne ne da na fara kabila nan kaddara duk kabilan ba wanda sai shi kawo. ni ba zan faɗa kabila na a cikin kuma wanda inda yana kauya nan ya waye ya san kuɗi in dai mutane sun zo daga kawai ya ce jama'a ne baya sai ce shi mutane sa ina kasa gane wani irin al'umma ne ba yadda za a yi baban ka ba kawo da kutu ne nawa ne wani kawai ne mutum kawai na mana waye yanzu ko da ban waye ba na waye ne an samu cigaba an samu cigaba ni na kulle kulle mutum baya sai ce wai wannan yi zakana tare da mutum shekara ɗaya amma ba zai gaya ma cewa ga babansa ne mutum kawai ne yana kyashi saboda ba sai ci goro ya sa ban liga baya sai ce wai wannan dubu dubu baba ne ne haka ya ni me ni na boye boye to larba fa Allah saboda kaunan da Allah ma manzo Allah ya zabi zai so Allah ya ce da larba ba harshen Qur'an su ko larba imani ba ba su imani ba ta inda su yi imani duba yan jarida masu jiya lokacin da yaran sun fara wannan fashe fashe yan jarida suka tasu sun ce wannan sunan da ake yaki mamakalewa ta yi man dan dimashki ne ya koma can su koma inda suke a can yan jaridu ba wai sunan da ake ta yi mamman kira a cikin sojiya ai yin ibn taymiya ne ibn taymiya kuma ba dan kasa ba ka sai irin kwa sojiya suna na abutu su da ma ka abutu zai yanzu ne ma su masa rabi in nan wanda suka yi kafin turai suna nan su ce ibn taymiya ba dan ganin sojiya ba don ma za mu kwaki da sai ibn da wani ajini ne ina da wani ajini ne to duk gari din kullum soke addini suke soke addini suke kuma zuwa da lafiya ba eh. eh sun je sun yi kasu kura an juye su ba su wuce addini su la qur'ani wala hadisi kuma ba su san addini da ilma ne yau hmm? suna na misra barjik ba ba ba za su yi kuma ba abin da za su iya yanzu ma gashi kirista ba suke so su fita kirista misira. da kirista lubna suke so su tafi gaza ko a mutu ko a rayu a kawo masa abinci amma ko waɗannan nan ba ka ji su yi motsi su yi wani kuma mace ji aka mata yi da biyu kirista ce ta ce tana mutu ta mutu in gaza sama abinci ya fita koma sun sake tada wani girgit ma shugaban turkiya ya ce da shi ne ya mutu shayi amma amerika saboda munafika ce mutane da aka kashe a girgin an ce a ka duniyar su masu hukunci wani su laye ce shi shi ne alkanar kuma su za a yi wai kuma amerika take so ta biyo bayan su to shi ta matasan palestine in sun samu girgi su aro su fasa girgin ko ya da akwai ba amerika ce ana gaya masu ba sa gane ba ba za a zama lafiya ba kwamandan nasa an tara shi sacin da ya wuce yi bayanin mutuwar da ake yi a afghanistan ba za su iya faɗa ba su mai a cikin majalisa su mai yayi farfaje kamar yadda bushi yayi farfaje eh da san dama a cikin talauci suke mutum ya samu ba digan da babirin ita da duniya ku mutu ba za ku yi sannu ku yi zuru ba mutum da ba cikin jeji ke na jin yunwa ma sun kashe sojojin wannan watanni ba iyaka an sake tura dubu arba'in sun ce muna kiran ku Ina ya tashi a cikin ya yi yaki abin nan ya yi yaki abin nan ba abin da ya dame shi kai ka zo wai zaka yake ku gude sojojin ku ji nama kilo daya ka zo ka ce wai za a yaki da wannan in ba nuke da kuke da shi da me za ku yaki yake cewa حدثنا أبو يمان حدثنا شعيب عن زهر وأخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن عاصي وعبد هكا نكوى فما كويكا كما تعيش lokacin da sabani ya zo kenan a kasashen rasha an je yaki lokacin shi na usman ibn masud ya je wuri wuri wannan sun je wuri wuri kira bakwai na kawai ce wannan ce warbe wannan ce warbe wannan ce ya da da mun wancan ya da da kime tashi alfazi ya tsaya babban da da kime taso ne da aka je shinna zaid bin sa wa sa'id bin as wa abdullahi bin zubair wa abdurrahman bin harith ibn hisham an yansaqu fi masahib Qur'ani da aka tara yana zakin na Hafsa a duk koshi a zabi Qur'ani tilawa na harshen Qurayshawa in an yi sabani wa qala lahum idza ikhtalaftum in ku yi sabani antum ku wa zaid bin thabit fi arabiyya da lugar arabiyya cikin Qur'ani ne min arabiyya Qur'an faktubuha bi lisan quraish fa inna Qur'ana unzila bi lisanihim fafa'alu shi suka tara qur'ani shi ne aka tattara saura aka yi to wannan shi ne ai eh kushiyar su jin haushi eh cross mani ba ta sa, kuma sun ce ba ma shi manzo Allah ba to wannan yau shi mutum da yake zai tsana Usman Ali zai tsana manzo Allah Allah ya ce banatan ka ce manzo Allah shi da ƴaƴan mata sai kwaya daya ka ga kai kafiri ne don ka karanta Qur'ani don jan wannan san manzo Qur'ani ya kawo kai ka ce binci ne kawai kirshi ko ta ina zaka iya kafirta dan shiya da dalili mai karfi Allah ya ce banat fa ya'yan matan ka dan shiya kuma ya ce rukayya da sauran ma yaran ba baki daya menene ne wai menene eh, eh, eh ce kawai na nafat mai tace ita ce ita ce yan manzana sauran yan ruko na na hajiya to wace irin al'umma ne wani sai al'umma ne wannan kuma wai suna ta sun rubuta wai son ahlul bait menene za ku gani daga nan gaba za su fito da kinan su ko yaji ba kasan na yin shirya da yanzu ma an ba su wuri a radiyon Kaduna suna ta nan sun yi sun yi sun yi sun ki amma yanzu eh Allah na yi mamaki gidan rajiyan kan wai wani akwai wani wannan ba tsare ne maganin nan sa wani da maganin zara wani kan suna kai sai mun ba ba mutum wani da zara a Kano da ba

mu ki shafa kansan a Pakistan a yanzu ana sallan juma'a ya aje bambu kyale su kyale su su ta yi ma'aikata mu kwaɗayin ana nika ka gaya wasu jami'an tsaro kenan shi ga gan kirsa zai taimaki mutanensa a gyara shi security kafin abu faru ba su faru su gyara shi to mu yanzu shi dai akwai wani jami'an tsaro shi maka rani ka fadi ikama hmm. ka ci to yawa an kama ka wani san eh amma abin da ake bukata mutum kafin kafin fici ne kafin faru kira mutum ce wannan hadari ne dokai hana bai kamata a yi ba inda musu ka ce doka musulunci hana amma su abin da za a yi shi a burma ka wani mai kudi yake gaya mu a nan Kano mutum na Allah ne yake cewa abokinsa saboda bakin ciki ba haushi shi ke ce da aboki zai komai shi aka je aka yi irin fobiyin nan me sunan sa jabu ba nan ba kudin da ko ce wani ba zan yi turanci kuke komai ne fojan nan wanda laraba suka ce gasi wannan aka yi shi na dala aka cika mota aka yi yiwuwa har gidansa da gamiyar tsaro jakan ku san ba ce wannan yanzu wani mutumin shi ke wannan aikin in ka ba da haɗin kai gashi ya aima a shan siriya na kuɗin da yake da shi bakin cikin wannan mutum da yake tare da shi ba mini sa shekara nawa ce gashi ce wani da kai ma me zai yi da wannan dana me zai yi da wannan dana wani da kai ma wani kuɗi me zan yi da shi yadda kake gan mu kan tashi cikin kaburi kana ce da mutum yana tare da ke ina cin faushin ka ko shekarun ku dai ko ba shi ko ka haife shi mene ma dama kai kana shi ba shi kana ce da shi shi ga yake ji to akwai al'umma da ya wa da asara kamar wannan tunani to an kulla ne da wani su jami'an sa dan ya kama su kaya da gari do ashe wani kudin sa ga yanda yake kai inda zai yi inda ma zai yi kai jami'an su suka ce kaga abin da ake ba daidai ba da ya saba doka ka taimake shi ka taimaki zaman lafiya ka sana to me na wannan ni Allah ya cika man jafa ya taba yin wani abu na hau kansa daga baya ban tosai muna zaune irin yaran nan ficen da aka yi farko na sabon gari ni da shi ba mu sani ba muna zaune ofisin sa shi wani yaro ya zo ashe security cikin mu da ke mu da komai ka gan shi namu yana zuwa sunan mun fa ashe ban jami'an tsaro ne ya zo shi ya ce yana sai ga man jafa ina zaune da shi wani abu muke sai man jafa ya banza da shi shi ya ban to sai na kai zu ne kake so ya ce mun tambaya na zo waye washi na so kun shi waje ba shi ya ce da shi ya zo ina nema taimake shi da kayan da akwai bindiga ko akwai wani yan wa taimake shi sabon gari na ana kashe musulmi na kashe musulmi su ma ya zace na ana so an ce ana akwai dan bindiga a bashi kuma inda akwai giman za ka rasu wallahi shi da gaske shi je kashe arnan nan na ce dan ban naka jihad mai zaka yi ga kai wa kake ji mai na zaka yi ga kai yanzu kana jin yunwa wani bindiga zaka ji wani bindiga zaka yi yarke yunwa mai gida muka yanzu ka ce wai zaka kashe kuma san tambaye ka kai da wa za ku kashe arna mai suka ma yanzu nan lahadi kana gyara motar ka lahadi kawai kana gyara faci yayi ya zaka yi me suka yi ma arna shi da ina zazza ina bar wurin wani yaro a kuji ina zo ya ce wala malam ya mai sabin dan dan abin nan tutti da nan in ka shiga kai aikin ka domin zaka zo ka cuce ni ka kare ni mana ka kare lafiyan kazanka ni yana rigima wato aka rabu kala lokacin ga shi ta imanin ya gane shi a ah, malama idan malai gane shi zai yi ni da shi in ya kyale ya san duka ba shi bai ma gane shi ba shi dai daga baya ce ban gaya maka ba ka ringa mu'amala kana sai ya fuska na ce na san ya kake ni ya zai wannan ai take fuska wajibi na sauraron su lana mutum ke shi kuma ya riga ya bar da fuskar san duk abin zai faru faru ya kore shi ai to amma ya san shi zai bari ya san ce ba zai bari ba a kowanne ya mana wannan ya gane shi ai kai ta kama shi dan an nuna ka biyu shi ya gane shi mutum ne muna gyara usman muna ban shi wani ya bugu a shi dan gadan kaya ne shi ya bugu waya ya bugu mu waya lokacin muna da wa iya rika kakanni na mun san shi mana a eh ai ban kira suna ba aka ce ai za su muta usman ya bugu ya ce abdulhab ne da inna manya murya manya abdulhab na ce eh ai na zuwa karatukan kwacan na ga ana bukata gyare-gyare kaza za su muku mota boss ina magana na ina irin wannan ba kara ga sai rufe waya na tunanin waye ne daga nan gaba ko nan ya sake bugu Abdulham ne kaza kaza Ja'far ina nan da irin dai mangar manya manya kuma muna fama talauci muna sa gina wani masallaci ina mangar manya ya ce soja ne mutum ta cikin mai na da kuɗi da kuce a bacci ai soja yana da kuɗi a sauraren shi kuma yana sai gyara masallaci menene shi ya goma mana Ja'far Ja'far ne ma ya ce eh, kuma na ga ya jafar a ce akwai wani mutum zai zo yi kaza zai zo ya ce eh, to ma abin da muke so kenan sai ga ma shi ma ya shi aka yi abin har ya ce to yana da wani yaro zai tura shi ya kawo abin da zai farko mu sai masa tiket da safe izo zai ba shi miliya kaza da da boss fito da shi amma shi yanzu ina lagos ah. amma a katon zuwa ne ne kudin jirgin telefonin shekarun lissafi shi ma jafar mu tun gida zo ma jafar gan fa wannan ce waya kira kira polis mun zo muna zaune polis ya shiga daki ya gyaggyara kansa yanzu aka masa tamboyi ni lokacin ban gane ba ba ma in jafar yana sa kauna ce wala ka taba yaran zamu da kima kyale shi in dai ba zai ba mu kyale shi tafiya ce eh za a yi likima masa ya tafi da shi tuko aka kama dan banza yana tare da yan mata a cikin hotel zai je karbi kudin mu ci to wannan sa aka kama shega da shi ina ta ligima da shi shi kuma ina ta ligima da yadda dan sandan zai tafi da shi daga baya zai kana da ni sai da aka tafi da yaro shi ya gaya mun gashi gashi gashi gashi gashi abin da ke hadis ne zamu tashi yana da tsawon misali a nan wuri ni ina ga yanwa shiga jami'an tsaro ko shiga wani abu fatan mu ala sunna su taimaka jini kuma akwai a cikin ku akwai bayan Allah wallahi mutum sai zai aiki ma hidima kai kai masajini ka taimaki rayuwanka ka taimaki al'ummanka ka taimaki ka taimaki kasanka amma lokacin da kake da nufi kan halaka da wani ma Allah zai halaka da kai subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ke shugaba ya zauna kuma akwai